babuyo nduka bara na ŋmaare ŋmaariyo na aayayo kaŋ bara adini kanna ŋanori chinkochi ruqiyateyo deya inno ruqiya kwibiri akwitere ŋmene kuna no mayo kunano ci hei foka zeŋei kuru pei akana seno safari ka bara aba ababu yo kuna bine warkayo mutka bara hamfani ngano safari ka bara an debi sallallahu alaihi wasallam arki ba kan ngano irba cere babu na za qur'ani ayayo na mare mare ka arki ba deya mare mare di kuna warkaru ka bara a gunna gabi ka bisa ngano an bara qur'ani no boro mbaza ka bɔrɔ babun na domin qur'ani cɛrɛ nga ya bara babu yo hayano ka hamfaniya guna kuna a bɔrɔ babuno a gaa kuna ka babu a bine bɔŋɔ kuna i nɔrkwe biri bakasine bɔŋɔ i nɔrkwe biri ci وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا دي زني يكون أنو بربا بيو نسورة الفاتحة دي فاتحنا دي dimna borfo biriya anduka bara larbu para cene buru kuna fo anduka bara ndibi sallallahu alaihi wasallam amene zamanina deya sahabi fo kance abu sa'id al-Khudri na ce ya foka ana babu na suratul fatiha cuyo ngar ko a masoci. amasoci na andimi sallallahu alaihi wasallam ana sahabi a case ka haika tari bara daidai karuka hamurai me anan biyani ka a suratul fatiha di a bara babu babu yano kwene babu yidi kuna kwene ngano boro muburu babu na abi qul a'udhu bi rabbil falaq na qul a'udhu bi rabbin nas dumi annabi sallallahu alayhi wa sallam abarano da chim ma dori au a cim duwa haifo ka ga wahala ga kuna ne a ci haifo sura ye dingana cu ka cei fo ka a tufa ka mehin ka kuna ka anin diyo tusu na a kan to deya sura yedi bara borobine ban bongo babu nadi bara hinza ngano qul huwa allahu ahad na qul a'udhu bi rabbil falaq na qul a'udhu bi rabbin nas to deya babu yedi borondu ka boboro babu na heza ngeya agunna shartiyo sarti sinte borom man nanen bine kuna ka haibidi anacci nga ya hamfani irikwe ya hamfani deya anacci haibidi ya gum babu irikpe ya gum babu deya haikayun cori coro kurpe bara sabuno yano kwene haikayo mbo codi am karukaba boro babu na bara hayino ka bara binte ka annabi sallallahu alaihi wasallam ngaya anari ciba akwe mogun chou ambara ate mayo an subara kalima fuyino ka bara sitam au azinyu mene kalima kalima fuyino akwe bocho ahaya kuna yano akwe ne sharti yedi kuna babu yedi ansuka bara mbo boroba bunna hay foka abara ga dini kakao ka borfoye cunko ce ceji arzin yoga ya kuna da ya bar zangaya cere barano shirkuno aba toliteno hadisi ka ka annabi sallallahu alaihi wasallam a cika talisi borma a hansine babu borma ruqiyata a hansine sai safo saka ruqiyadi anaka bara tolu guna kuna au bara tolu yano kwene zangay kom an ciyai foka agu anorpo ekwe bir mare ama nga babu karuka bongo na ni akwe terese mare kuna zanka andibi ayyub alayhi salam ateha de qur'ani kuna inorpo ekwe bir chi wa ayyuba izina da rabbahu anni massani yadur wa anta arhamur rahimin deya zangay kom anjay foka bara ana kametekenun ka bara amasanani a ga. kochi bismillah ambara chehinza kochi pene a'udhu billahi wa qudratihi min shadri ma ajidu wa uhadhiru ambara ciye yano hinigonu boroma ruqyate borfoka abara azengai amene fami kuna kaya kamare ase nana aisha رضي الله عنها أتكا النبي صلى الله عليه وسلم دون برنوني دي بروفو تهي فكا نويا كاغا أزنينو نيو كوناني دي أتين تهي فكا أكام أكمغمو نانا أتكي ننكا برا مسانا ديغا كوتي أذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما yano kwene warkayu nze ngai kon ziyara ngai bongo mo mare ase domi mare di agunu ba hayuka mutuku hamfani babu yusini kuna annabi sallallahu alaihi wasallam boro tam fo si ka bace ifo ka na zengai kon fo ziyara Zan je ka baro ciremaniyya a jalin a tukina. To an kana ziyara ziyaraya a muci. As alalolahi al-cudima, rabbi al-cursi al-cudim, an yashfiyar. Fasira ba zan je konɗi in na rufi kai bebe an kai masoci. Ta ni an yanzu ma foka. Ruqe-ka bara. A dini manika. A dini na. An sallallahu alaihi wa sallam. A mace ifoka nga kotoyo domi nga ya bara safari safariyo kuna warka hanfani kabisa yano kwene mabika babu chere so kuru inor kwe kwibi dono aguno zanka annabi ibrahim alayhi salam achi wa idha maridtu fahuwa yashfin